رمضان وخص أيام الأشر وأظم فيها ليلة القدر وأشكره وأتوب إليه وأستغفره نعمه تجل عن الحصر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أكرم رسول نزل عليه أشرف ذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنها عروة ليس لها انفصام وجذوة تضيء القلوب والأفهام وهي خير زاد يبلغ إلى دار السلام من تحلى بها بلغ أشرف المراتب وتحقق له أعلى المطالب وحصل على مأمون الأواقب وكفي من شرور النوائب معاشر المسلمين هذه أيام شهركم تتقلص ولياليه الشريفة تنقضي شهادة بما عملتم وحافظة لما أودعتم هي لأعمالكم خزائن محفوظة ينادي ربكم يوم القيامة يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أيها الإخوة هذا شهركم إن كان في النفوس زاجر وإن كان في القلوب واعظ فقد بقي من أيامه بقية كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الأشهر الأواخر من رمضان شمر وجد وشد المئزر هجر فراشه هجر فراشه وأيقظ أهله يطرق الباب على فاطمة وعلي رضي الله عنهما قائلا ألا تقومون فتصلي ألا تقومون فتصليان يطرق الباب وهو يتلو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى ويتجه إلى حجرات نسائه آمرا أيقظوا صواحب الحجر ورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة رواه البخاري أيها المسلمون اعرفوا شرف زمانكم وقدروا أفضل أوقاتكم وقدموا لأنفسكم لا تضيئوا فرصة في غير قربة إحسان الظن ليس بالتمني ولكن إحسان الظن بحسن العمل والرجاء في رحمة مع العصيان ضرب من الحمق والخزلان والخوف ليس بالبكاء ومسح الدموع ولكن الخوف بترك ما يخاف منه العقوبة معاشر الصائمين هذه الأشر الأواخر من رمضان كأني بها واقفة تناديكم فتقول أنا الأشر الأواخر من رمضان قد هللت بكم فهل أربتم أو قد قاربت منكم فهل أربتم ماذا يعني قدومي إن أول معنى لقدومي هو إنذار لكل ذي بصيرة ولب بأن شهركم هذا قد آذن بالرحيل وحق لكل من أحب هذا الشهر أن يهزن على فراقي لما وجد فيه من لذة العبادة وشفافية القلب وصفاء وارتقاء الروح أعربتم معنى الأخو... أعربتم معنى الأواخر أي خاتمة الشهر وقد أخبر نبيكم وحبيبكم بأن الأعمال بالخواتيم فعجبا لقوم من بني الإيمان اجتهدوا في أول الشهر ثم لما اقتربت نهاية الشهر وخاتمة شغلوا بملابس العيد وبحلوى العيد وببرنامج العيد فما لهم نسوا أن الأعمال بخواتمها أن الأعمال بخواتمها معاشر المؤمنين إن من رحمة الله بكم أن اختص أن اختصني من بين سائر ليالي وأيام الأم بليلة القدر أتدرون ما ليلة القدر إنها ليلة اختصها الله من بين ليالي السنة وشرفها وشرفها بأن أنزل فيها كتابكم بأن أنزل فيها كتابكم أنزل فيها قرآنكم الذي بين أيديكم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأخبركم بذلك في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وفي هذه الليلة المباركة الأذيمة يحدث أمر أذيم يقول عنه الخبير اللطيف صلوات الله وسلامه عليه فيها يفرق كل أمر حكيم أي في هذه الليلة يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة مقادير الأمر وما يحدث فيه وما يكون فيه من الآجال والأرزاق والأحداث قال بذلك ابن عمر ومجاهد وضحاك وغير واحد من السلف فعجبا لعبد تكتب مقاديره وما يحدث له طوال العام وهو في حالة غفلة عن الله وما أسأل عبدا كان في تلك الليلة مقبلا مناجيا لربه ومولاه هذه الليلة أكرمكم الله فيها بالأجر المضاعف العظيم يقول سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر فما أعظمها من منها وما أكرمها من أطية ليلة واحدة تقومها لله تكون خيرا لك من عمرك كله خير لك من ثلاثة وثمانين آما وربع الآم استمعوا معي إلى ما أخبركم به نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومن قام ليالي الأشر كل يعني كاملة فهو بالتأكيد قد قام ليلة القدر ويحصل أجر القيام لمن قام مع الإمام حتى ينصرف لحديث إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه الترمذي فتحروا معاشر المؤمنين هذه الليالي من هذا الشهر فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه شديد التحري لهذه الليلة وهو من وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقد كان يتفرغ لها تفرغا تاما حيث كان يعتزل أهله وبيته ويعتكف في المسجد تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي نعم أيها الإخوة الدعاء الدعاء إن للدعاء أيها الإخوة شأنا, شأنا عجيبا وأثرا عظيما في حسن العاقبة وصلاح الحال والمآل والتوفيق في الأعمال والبركة في الأرزاق أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يبلغنا أن يبلغني وإياكم تلك الليلة وأن يوفقنا لقيامها وأن يتقبل منا ومنكم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 فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, shi ya cancanci yabo da godiya, shi ya cancanci a gode masa a bisa ihsaninsa, ina yabo da godiya gare shi. a bisa falala da ya mana na wannan wata ya keɓe wannan watan da wasu kwanaki goma wanda muke tunkara ga mai rai Allah ya nuna mana su. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ina godiya gare shi wanda ya girmama ya girmama wannan al'umma da wasu dare rai masu albarka da wani dare da ake kira daren lailatul qadri ina godiya a gare shi ina ƙara tuba gare shi ina neman gafararsa subhanahu wa ta'ala wanda ni'imominsa suka bayyana ni'imominsa ba su ƙirguwa ba su ina shaidawa lallai babu abin bautawa da cancanta sai shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammad annabi mu bawan ne ko manzansa ne har wa yau shi ne mai ainihin manzo wanda Allah ya girmama shi da wannan ƙur'anin ya saukan masa da ambato wanda babu kamar shi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi bayansu da ainihin ihsani har zuwa ranar kiyama bayan haka ya 'yan uwa musulmi ina yi maku wasiya ina yi ma kaina wasiya da mu ji tsoron Allah lallai wannan kalma ta tsoron Allah shi jin tsoron Allah wata igiya ce wacce ba ta tsinkewa har wa yau wani haske ne wanda ke haskaka zukata yake haskaka fahimta har wa yau ‘yan uwa ita ta nan ita ce mafi alkhairin guzuri wanda bawa zai yi zuwa gobe kiyama har wa yau ta ƙawa ita ce wanda duk yayi ado da ita to zai sami ɗaukaka a nan duniya kuma gobe kiyama Allah ya ɗaukaka shi har wa yau taƙawan nan ita ce wacce take tabbatar ma bawa matakai manya maɗaukaka duk abin da yake nema a nan duniya ya samu gobe kiyama ma Allah ya bashi har wa yau duk wanda ya sami ta ƙawa to ya sami abin da ake fata a samu kuma zai sami kyakkyawan ƙarshe abin da yake guri ƙarshen rayuwarsa da makomarsa gobe kiyama duka zai samu har wa yau ta ƙawa wanda ya same ta ta isa mashi daga dukkan sharri da dukkan fitintunu da masibu Allah ya azurta mu da ƙawa. bayan haka ya ‘yan uwa musulmi mu sani lallai kwanakinmu na wannan wata suna ta raguwa suna ta daɗa tafiya suna daɗa ƙarewa suna tafiya zuwa ainihin ƙarshe saboda haka wannan kwanakin da suka ƙare sun zama shaida gare mu wanda ya aiki a cikinsu ya yi har wa yau kuma sun zama kamar wani wato fayil ne wanda zai kiyaye ayyuka ga wanda ya aikin a ciki har wa yau kwanakin nan da suka wuce na wannan watan sun zama wata taska da za ta kiyaye aikin mai aiki in yayi har wa yau ubangiji yana kiran mu zuwa ga ainihin wato ainihin zuwa ga tsayuwa ko kuma ranar kiyama yadda za ta kasance a cikin hadisi ƙudisi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku bayina ku sani lallai ayyukan nan da kuke yi suna nan ana ƙididdige maku kun wato ana ƙididdige maku su sannan kuma zan cika maku su cif cif gobe kiyama saboda haka wanda ya ga alkhairi to ya gode ma Allah wanda ya ga saɓanin haka kar ya zargi kowa sai kan shi cikin wannan hadisi na musulun kinan da abin da kai na yi kwana yau goma sha bakwai da suka wuce to suna nan a ƙididdige a lissafe a ajawurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya alkhairi ya yi kwanakin sun wuce wanda za su zo nan gaba ba su ba ne wanda kuma bai ba to kar ya zargi kowa ya zargi kan shi wannan rana ta ƙiyama Allah ya sa mu ga da kyau ya ‘yan uwa musulmi wannan wata naku namu da muke ciki lallai wata ne wanda zukata zai kamata su firgita su tsorata a cikinsa zukata su wa'aztu zukata su sani cewa kwanakin nan da suka rage kwanaki ne fa kaɗan kwanaki ne kaɗan shi ya sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wanda ya shiga ainihin goma na ƙarshe masu ruwaya suke cewa mazo sallallahu alaihi wasallam in ya shiga goma nan ta ƙarshe da muke tunkara saura kwana kaɗan mu shige ta annabi yakan daɗa zage dantse yakan daɗa jajircewa yakan daɗa tsananta ibada yakan daɗa ɗaura kwarjan lansa wasu ka ce kinaya ce ta ƙara himma da ƙwazo da ƙoƙari yakan ƙaurace mashin shimfiɗarsa yakan farkar da ahalin gidansa yakan ƙwanƙwasa ma Fatimatu Zahara da mijinta Ali ibn Abi Talib yakan ƙwanƙwasa masu kofa yake cewa ala fa tusalliyani shin ba za ku tashi ku sallah ba ba za ku tashi ku raye dare ba ya wuce ya ƙwanƙwasa ƙofofin ɗakunan iyalinsa yana karanta ayan nan wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa wato ainihin ayarin Allah ke cewa ka umarci iyalanka da ahalinka da sallah sannan ka yi haƙuri ka jure ka nace kan yin sallah ba za mu tambaye ka arziki ba me ka tara me ka taskance na hannu ka mu ne za mu azurta ka ma'ana ka nemi lahira ka nemi aljannar ka arziki rubutacce ne kai dai ka bi sababi kai Allah shi ke azurtawa ba zafin nema ba zafin da zai hana maka ƙiyamun laili ya hana maka tsayuwa ka ƙi da hankali a wannan kwanaki goma har su wuce ba kai komai ba Allah ya ce wala tuli littaqwa harshen al'amari duka yana nan ga masu taƙawa su za su dace su sami aljanna Allah ya saka mu manzo sallallahu alaihi wa sallam yakan fuskanci ɗakunan iyalinsa yana ce masu aiki zu sawahibal hujr ya kuma abuta ɗakuna ku farka ka wato rubba kasiyatin fi duniya ariyatin yawmal qiyama ta yi wacce nan duniya take ganin tana cikin sutura tana cikin tufafi gobe ƙiyama tsirara take ma'ana ku tashi ku nemi lahira idan annabi na gaya ma matansa wannan ummahatil mu'minin iyayen mu'minai wanda su ne zaɓaɓɓun halitta bayan manzo sallallahu alaihi wasallam to ina ga matanmu yau wannan hadisin bukhari ne kinan idan annabi yadda yake ga ɗabi'arsa ga halayyarsa amma ga abin da yake da iyalinsa in goma ta ƙarshe ta zo ina gani ga kai ya ku yan uwa musulmi kusan darajar wannan kwanakin naku kusan zamanin ku wasu bara da su aka yi bana sun tafi lahira mu da ya rage numfashin mu yi ƙoƙari mu amfana mu san ƙima da falala na lokatanmu kar mu yadda mu tozartar da su mu gabatar ma kanmu abin da ya dace na alkhairi kar mu yadda mu tozartar da damar da Allah ya bamu ba tare da abin da zai kusantar da mu zuwa ga Allah ba ku sani ƴan uwa wato kyautata zato ba fa kawai da baki bane ina fatan aljanna Allah ya samu aljanna a'a kyakkyawan zato shine wanda ya tashi ya kyautata aikinsa hakanan har wa yau fatan samun rahama ba ta kasancewa ga mai aikata saɓo yana ta aikin saɓo gefe kuma yana cewa Allah ya mana rahama malamai suka ce wannan alama ce ta hauka da rashin hankali mutum yana ta taɓar gaza yana abin da kawai sannan gefe kuma yana cewa mu ma Allah zai mana rahama mu ma za mu dace bai daina saɓon ba hakanan har yau malamai suka ce tsoro bai kasance kai ta kuka da hawaye ba kana share su babban tsoro shine ya zama ka daina ayyuka na saɓan Allah ka daina abin da yake da shi ake samun ukubar Allah shine babban tsoro ya ‘yan uwa masu azumi ya uwa wato masu azumin wannan wata ku sani wannan kwanaki na ƙarshen Ramadana sun gabato kamar su kwanakin ne suke mana magana suke cewa su kwanakin nan goma gani ni kwana goma na wannan wata na ramadana na riga na shigo ko na kusa shigowa saboda haka saboda haka sai ka san menene ma'anar zuwa na ko isowa na ko menene ma'anar kama wannan kwanaki menene farkon wannan kwanakin na shi wannan kwana goma ɗin saboda haka kamar gargaɗi ne gare ka ka zama mai basira ka zama mai hankali cewa wannan watan naka yana maka ban kwana ne idan yau aka ce muna kwana sha bakwai gobe sha takwas haka a ce wata ya tafi to ka sani watan ne yake ta maka ban kwana saboda haka abin da ya kamata mu sani lallai duk wanda yake son wannan wata to ashe kenan bakin ciki zai yi kwanakin suna ƙarewa watan zai ƙare jin daɗin ibadan nan mai daɗi musamman cikin wannan kwanaki na damina na ni'ima ta Ubangiji ana azumi kamar ba a yi kwanaki na jin daɗi na kusanta zuwa ga Allah da daɗa tsarkake zuciya da daɗa ɗaukaka ruhi zuwa ga Ubangiji imani ya ƙaru to wannan sai ka san wannan kwanakin da za su shigo maka su ne kwanaki na ƙarshen wannan wata na Ramadan saboda haka ka san kimar kwanakin ka sani kullum abin da ake la'akari da shi shine ƙarshe ba farko ba saboda haka in ka faro ramadana da himma goma ta farko kana ta ƙoƙari goma ta tsakiya kana ƙoƙari to kai ƙoƙari ka zarce har goma ta ƙarshe domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi abin lura a gare ku shine ayyukan ku na ƙarshe wanda kuka cika da su abin mamaki sai ka ga wasu mutanen ga su da himma ga ƙoƙari a farkon wata amma idan ƙarshen watan nan ya zo sai su shagaltu da magana ɗinke-ɗinke da magana hidimar idi da magana saya ma yara alawa da sauransu da shirye-shiryen bikin idi su manta da cewa abin da ake la'akari da shi me ka cika da shi ƙarshen wata ɗin. ma'ana ba a ce karka kula da maganar hidimar sallah ba da yi ma yara ɗinki amma kai ya shagaltar da kai ya zama goma nan ta ƙarshe ba ka shagaltu da himma zuwa ga ubangiji ba ‘ya'yan uwa muminai ‘ya'yan uwa musulmi ku sani lallai yana daga cikin rahamar Allah da ya yi maku da ya ware maku wato a cikin waɗannan kwanaki na wata ya ware wata rana da wani dare ya fifita shi akan da wato watanni guda dubu wannan ba ƙaramin falala ba ce ga wannan al'umma wannan dare Allah ya keɓe shi daga cikin sauran daruruwa na wannan shekarar gaba ɗaya wannan daren Allah ya fifita shi ya saukar da ƙur'ani cikin shi sannan ƙur'anin nan da muke karantawa daga lauhul mahfuz zuwa duniyan wato saman duniya an saukar da ƙur'ani ne a wannan dare na lailatul qadar kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailati mubaraka inna kunna munzirin haka nan ya ƴan uwa wannan dare mai albarka dare mai girma zai al'amura ke faruwa cikinsa masu girma kamar yadda Allah ke ba da labari cewa cikinsa ne Allah ke rarraba dukkan al'amuransa da za su faru a wannan shekara yake hukunta su a wannan shekara ɗin a wannan daren duk ake bayanin su dare ne kamar kace da ake bayanin me zai faru duk a wannan shekarar Allah yake bajitin ɗin abin da zai faru a cikin wannan daren bayan an rubuta abincin alauhul mafuz sannan kuma mala'iku a nan za a tattara su a yi masu bayanin abin da zai faru a wannan shekara ɗin a cikin wannan daren na abubuwa na arziki da ajaloli da za su faru da duk abin da zai kasance to ya kai ɗan uwa ka sani fa kamar yadda magabata duk suka tafi akan haka abin mamaki miyaya za ka zama ko ka kasance abin da zai faru a shekara naka lokacin da ake rubuta shi kai kuma ka gafala ka bar Allah ka tafi kana abubuwan da ba su dace ba saboda haka wanda yake mai arziki bawan da ya dace shine bawan da zai kasance a wannan dare ana rubuta abin da zai kasance a gare shi shi kuma ya fuskanta zuwa ga ubangijinsa ya fuskanta zuwa ga Allah mana a daren kamata ya ka shagaltu da ibada to sai mu ce ya yaya nan za mu dace da wannan dare dare ne da ake ninninka ayyuka na lada ake ninninka wato lada ake girmama ladan saboda dare ne da Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shaharin daren nan na lailatul qadari ya fi dare dubu alkhairi to me ya girman wannan baiwa da wannan kyauta da wannan ni'ima dare kwaya ɗaya ya fi alkhairi na rayuwarka gaba ɗaya dan ba lallai ka shekara tamanin da uku da rabin shekara ba wata dubu shi ke daidai da shekara tamanin da uku da rabin shekara ku saurara ‘yan uwa ku kasance tare da saurare ku zama kuna fahimtar abin da nake muku bayani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama lailatul qadri imanin saba duk wanda ya tsayuwa daren lailatul qadri yana mai imani da Allah yana mai neman ladan tsayuwar saurin Allah an gafarta masa wafira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wannan hadisin bukhari saboda haka kila wani ya ce to ya zan dace da wannan dare malamai suka ce duk wanda ya tsayuwar kwanakin nan goma cif cif to lallai tabbas ya dace da daren lailatul kadiri domin wannan daren yana cikin su ne yana ciruwa daga mara zuwa wata marar ko ka ce daga daren ashirin da ɗaya ya koma ashirin da uku daren ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara to kaga idan ka haɗa su gaba ɗaya kai tsayuwarsu malamai suka ce tabbas bawa ya dace ya yi tsayuwar sannan kuma musamman ka zama kaya aiki da hadisin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man kama ma'al imami wanda ya tsaya tsayuwar dare tare da liman hatta yansarifa har liman ya gama sallarsa kutiba lahu qiyama laila za a rubuta mai sallar daren gaba ɗaya ya yi tsayuwarta ashe kaga sai mu daure mu jure mu daure mu raya wannan dare yan uwa saboda haka ku ta kwaɗayi ku ta kirdado ya yan uwa na musulmi na ƙoƙarin dacewa da wannan dare da ke cikin wannan wata saboda manzo sallallahu alaihi wasallam da irin matsayinsa an gafarta mai abin da ya gabata da wanda ya jinkirta amma yana tsananin kirdado da ƙoƙarin ya ga ya dace da wannan wata da wannan kuma daren saboda haka ya ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu ba da lokacinmu tafarruk shine kai ƙoƙari ka bar komai duk hidimar da kake tsawon shekara kana yi in kasuwancin ne kana yi idan aikin ne kana yi in ma menene kuma ba zai ƙare ba in noman ne kana yi ko menene haka za ka tafi ka bar shi to kai ƙoƙari kwanakin ka tsara ma kanka lokacinka yadda zai zama ka dace ka kasance kana farkar da iyalinka kana tayar da su bayan nan kuma daga cikin abin da annabi yakan yi a wannan wata bayan ƙaurace ma da gidansa yakan yi itikafi itikafi a masallaci wanda shi ma ibada ce da annabi yakan yi kwana goma yana zaune masallaci yana ibada yana daɗa kusantar mahaliccinsa irin rayuwar nan ce wanda Allah ya hore mai bai da wasu hidindimu kaga sai ya shiga shi ma cikin irin wannan ibada mai daɗi ummuna aisha uwar mumine Allah ya ƙara mata yarda take cewa ya manzon Allah mi ga yaman ba ni labari ya kake gani idan na zama na san wannan dare na lailatul qadari na dace da shi me zan faɗa a wannan daren annabi ya gaya mata ya ce abinda zaki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah lalle kai mai afuwa ne kana son afuwa kai man afuwa a ji wata addu'a dunkulalliya wacce ta game komai afuwar Allah an ka same ta shi shikenan ka dace ka dace dan uwa Allah ya kau da kai game da kurakuranka da tuɓa da duk laifuffukanka Allah ya yafe maka ya maka afuwa shi shikenan an dace me muke nema ne afuwar Ubangiji dacewa aljanna saboda haka a dunkule annabi ya ba ta wannan addu'a, wani ya ce wannan addu'a ta yi kaɗan ba a ji an tambayi ainihin duniya ba ba a tambayi kaza ba ba a tambayi kaza ba haka annabi ya gaya mata ita ce muhimmiyar addu'ar da za ka yi a wannan daren inda wata ka ƙara babu laifi ɗan uwa amma dai wannan ita annabi da ta tambaye kuma ita ya gaya mata saboda haka ya ɗan uwa ka sani addu'a tana da muhimmanci ka dage ka jure kai ta addu'a domin ita addu'a sha'aninta babba ne abin mamaki yana cikin addu'a ‘yan uwa ta yana da girma a ƙarshen rayuwar mutum a ƙarshen al'amarin mutum a gyara rayuwar mutum da ya halayensa su kyautata makomarsa ta kyau ya riƙa dacewa a duk abin da yake a nan duniya da gobe kiyama da ayyukansa zama masu albarka ya sami arziki mai albarka duka addu'a takan jawo wannan kalmar albarkan nan da dama ba mu fahimtar ta tara abu ba shi bane yan uwa albarka ake so Allah ya sanya albarka a dukiya ya sanya albarka ga 'ya'ya ya sanya albarka ga aikin da kake ya sanya albarka a rayuwarka sai ka ga rayuwarka ta yi kyau to irin wannan daren a yi ta irin wannan addu'o'in a rika tunawa da 'yan uwa ana saka su cikin addu'a a rika tunawa da wannan addinin namu ana addu'a Allah ya ɗaukaka shi a riƙa tunawa da sharrin masu shari ana roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin nasu saboda haka ya ƴan uwa kowa ya dage ya tinkari wannan goma mai shigowa da ainihin zuciya sakakkiya sannan da himma da ƙwazo da tambayar ubangiji abin da muke roƙo gare shi na rahamarsa da gafararsa da aljannarsa da ni'imarsa a duniya da lahira da arziki mai albarka da ‘ya'ya masu albarka da ‘ya'ya masu biyayya duka lokaci ne da kowa zai zage ‘yan uwa mu yi ta ƙoƙari muna yi muna ta wasuli da ibadanmu da sadakanmu da miƙawarmu da bayarwanmu ya zama wannan lokaci kar ya wuce mu face mun dace wasu al'umma ba su sami wannan ba wasu ba su dace ba wasu na nan cikin kafircinsu wasu na nan cikin munafuncinsu wasu na nan cikin ɓarnarsu Allah ya datar da kai ya shiryar da kai da wannan wata da wannan ibada to sai mu dage mu ga mun dace muna roƙon Allah madaukaki ya karbi ibadanmu ya karbi azuminmu ya karbi tsayuwanmu ya karbi addu'anmu ya mana baiwa ya karbi dukkan ainihin ayyukanmu ya gafarta mana ya sa mu cikin bayansa muminai wanda yake ‘yantawa daga wuta shi mai karamci ne saboda haka ya ‘yan uwa mu roƙi Allah da sunayensa maɗaukaka da sifofinsa kyawawa wannan damina Allah ya sanya mata albarka ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci da arziki a wannan gari namu da sauran garuruwa na musulmi wannan wata duk abin da ake samu na albarka Allah ka saukan mana abin da ake sakawa na alkhairi Allah ka bamu Allah ka yi mana ni'ima Allah ka yi mana alkhairi Allah ka sauka mana da dukkan alkhairi Allah ka sauka mana dukkan alkhairi Allah ka sa mu dace Allah ka tsare mu daga fitinar shaidan Allah ka tsare mu daga fitinar shaidan Allah ka tabbatar da digadigan mu akan sunna akan tauhidi akan hanya ta gari Allah ka tsare mu daga fitinar shaidan Allah ka kare mu daga fitinar shaidan Allah ka tsare mu daga fitinar shaidan Allah ka yi mana tawfiki a rayuwar mu duniya da lahira Allah ka samu dace اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد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 sau aitalilu <clears throat> a daidaita da kafada sare da kafafuwa da juna a daidaita sau sufufakum yarhamukumullah Allahu akbar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 آمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده بنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر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 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر